A ƙasar Burkina Faso manoma na ƙorafi a kuburi yankin da ke tsakiya suna kimanta cewar yawaitar zubar ruwa ya ɓata girbin masara da wake. Ga shaidar da manoman da Michelin Gingima ta haɗu da su suka yi. Tare da ci gaban ruwan masara ta fara bushewa amma ta fara tsiro. Kenan za a yi asara abin da aka zuwa. Dalilin ruwan sama ba a samu hasken rana ba ba mu yi girbi ba Abin da muka samu ba zai wuce wata biyu ba. Har yanzu ana samun ruwan sama hakan yana bata shikoki da yawa kun san shi wake in ana ruwa horin zubewa yake yi ba a samun da yawa abin da ba daɗi. A ƙasar Nijar mahukuntan gari na ƙaramar hukumar karkarar Dingazi Banda sun sa ƙaraurawa bisa ga wani harin kwari da aka lura da shi a cikin garuruwa da dama cikin gundumar Walam karkarar da ke iyaka da Mali. Suleiman Sumana magajin garin kwamin ɗin dingaji a firarsa da Hassan Mummuni. Damina bana za mu ce alhamdulahi waɗanda suka yi noma sun girbe abinda suka samun gwargwadon ƙarfinsu. Duk da haka an ci karo da matsaloli game da noman hatsi inda aka samu zuzzuɗa da ta janyo barna sosai a wasu yankuna ta lalata tsere ma kwata-kwata sannan tsutsa da kwari sun hana wake girma da kyau wasu gonakin wake sun lalace har akwai ɓacin rai ga manomin da ke dogaro da wannan cimaka da babu waɗannan ƙwari cikin tamanin bisa ɗari na gonakin kumin manoma za su kai har shekara kuma duk da kyawun damuna ba za a yi rasa wasu matsaloli ba in ba haka ba za mu ce shekara ta yi kyau kuma muna fatan haka shekaru masu zuwa ko mafi. Haka yanayin ya kasance a cikin wasu garuruwan ƙasar Mali inda manoma da dama suka yi girbin kamin lokaci kamar misalin garin Bankas tsakiyar ƙasar. Manomi Abdullahi Togo. Ah, An fara da wurin girbin hatsi a wasu garuruwa na makwabtanmu an samu Duk dai a ƙasar Malin a garin Kita gusuncin ƙasar Zumana Tunkara mataimakin shugaban zauren manoma na garin ya yi hasashen cewar gururukan wannan noman damanar ba za a ci musu ba a garin Kita. Ana iya cewa ɓanna ta riga ta faru tsuntsaye sun shiga cikin gonaki sun kai ga shuke mu ban sani ba idan za mu cimma burinmu a kita game da auduga. Sai dai kuma a mafti da ke tsakiyar ƙasar Mali masu ruwa tsaki sashen noma sun tabbatar da damanar bana za ta kyau. Mu saurari shaidar tasu. Duka da ambaliya da rashin tsaro a nan mafti sai hamdala komai ya yi kyau har ma ya huce misali. Mun tsaida da gyara eka dubu biyar da ɗari uku domin samar da tonin miliyan guda da dubu hudu kuma za a keɓe wata rara ta fiye da ton dubu ɗari biyar. A tunasarwa manoman wa'annan ƙasashen uku na sa rai kwarai ga wannan noman damana cikin wani yanayi da ke fuskantar hawa-hawan farashin cimaka na masarufi cewa da ƙasar Nijar, Burkina da kuma Mali. Wanga rahoton musamman shiri ne na gamin gwiwar kafofin labarun mallakin Fondation Irandar na yankin Sahel, Studio Yafa, Studio Kalangu da Studio Tamani.